وترك منا زوجها وبث منهما زاد كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في اللهم اشرح لي صدري امين ويسر لي امري امين واحلل عقدة من يفقه قولي امين نعم، السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ɗaya daya lokaci ne da muke karatu da Qur'ani da girma بالله su ba shi wafi sabilin da su kuma ne tafarki wanda ke kan hanya da kuma ya yake masa wani sabili da kuma fi sabi wa wajen wani tarihin Allah wani sabili shi ne abin da ya shafi isa da awa da karantarwa da ilmantarwa a da kuma tattarwa ya ce waɗannan shi ne gangoni guda takwas Allah ya ce wani tattalin ba a yin lafiya musamman daga Gracias. in wato ba a ba da ita a yi kuna wajen su zarka da ba wannan yake suna bayani yadda za a raba da tsaye a yi da ana kusurwa kuma wani da sadakatan tanjiru kuma su da shi ne biya ta da alayin da tsara ta tsakanin lafi wannan yake suke nuna wajen su ba da tsaka a karkashin zarka da kusurwa karfafe su daga wato ainihin abinda da za ka karɓa na dukiyarsu ita ta ba ne ta tsarkake dukiya ne daga samun tsangaro da lalacewa sannan da mai ita ne daga laifin na rashin ba a tsarkake dukiyar tana da miliyan arba'in suka cire miliyan ta ko ka tsarkake wancan miliyan talatin da na suna hannunka yanzu an zakka ana raba ta ne ta kuɗi kashi arba'in a ba da kashi duk saura kuma naka haka nan ta dabbobi ne kana da shanu talatin ka cire ɗaya awaki arba'in ka cire ɗayan ka baya haka nan kayan noma ka kasa shi kashi goma ka bayar ta ɗaya ruwan sama idan ruwan da ka shayar ne ka kasa shi ashirin ka ɗauki shi ɗaya ka baya wannan abin da za ka cire aikin ilimin wato dukiya daga samun cuɗanya da abin da ba naka ba don wannan miliyan ɗaya mai arba'in ya bata to za ta wato jamu da wannan wacce ta ta don wancan ina kai ba ta a wasu ita ba ta asan ba ta mai tsoronci wannan abin da aka ce kan ita wai ka ta cikin dukiyar ka sai ka gurɓa ta ta sannan kuma kai ka yi tsakanin ka da Allah shi yasa Allah ce ku bin nan wale sadaqatan tubayyiru wa tuzakkiya tsakanin ranka da wani domin ta karkace su sannan kuma ta zama wata tsafta da tsaka a gare su idan suka fitar da zakka ne wancan kaya ta wajen tsoron kuma zuwa rana ba sai zama aka fara mana dangogin waɗanda za a fara ka su ne guda takwas da suna na farko al'ara al'ukara da su da masake wato malamai sun ɗin kawo cewa suwaye ne suka fi bukata ne fakirai ko ko miskirai wasu malamai suka ce a ai miskirai domin wannan ayar ma da suka fara wa inna masadaqatu lil qur'an su kuma miskinai kaga sai daga bayan can sai su da masadaqatu lil da wani masakin sai suka ce fakirai sun fi tsananin bukata wasu suka ce a miskinai sun fi bukata wajen tarihi ne na su bayan miskini wa take suka ce shi miskini shine wanda bai da abin da zai ci a wani ya fi hmm. shi kuma miskini wanda yana da shi ita shi ne zai yi Eh, idan mai aiki ne a wata mai mutu zai kare wanda shi ne suke idan a manomi ne noman nasa bai ke mutu shekara ta zagon zai kare haka dai ɗan kasuwa ne jarar nasa bai isa masa wannan shi ne suke shi ne ainihin fakiri yana da wasu ce a'a ai shi miskini shi ne wanda yana da kan wani abu a hannunsa in ka kama hujja da wato can cikin rukun kwanci wanda suke ainihin suke da jirganya faran farko halin masakina ta gani cewa har ma suna da jirgi suna yaba wasu kuɗi amma kuma ya fitar da su ne ainihin ne shi wanda yana da wani yana da ɗan wani abu a hannu ma yana iya shiga kun gane shi ko mai shi ne wanda bai da komai ba ke da suke ta ƙara wa junansu ilimi waye bukata dukkan su mabukata ne kuma dukkan su Allah ya haɗa su yace ne za a ba su kun gane eh dukkan su da miskini da fakiri a ayar nan an nuna mana cewa za a ba su zakka sannan wato hadisi ya zo inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la sadaqa bi rani wala min jannati sawati sabil zakka ba ta halatta ga mawadaci na dauke ta a ba mawadaci ku ba ta halatta haka nan ga mai ƙarfi da yayi wanda ya kube da wannan kasashe kansa shi ma ba a ba shi tsaka ba kamar yadda mamun sallallahu alaihi wasallam ya ba a nan gurin sannan a wani hadisin manzo yake wato in eh, shi kuma a kan kuma wasu da suka zo wani manzo suka nemi ya ba su su matasa ne karfafa kalar da su za su yi zuwa su je na karfi sai ya ce kuna son ba ولا يمكن فيها لغير ولا يقوي متصل أما kuma من ci ko wani mai ƙarfi da zai iya neman ɗan kashi bai da rabuwa a cikin ta amma kuma sun ba su haka ne da biya musu sallallahu alaihi wasallam ma Muhammad kuma yi su ne kace wannan dai abin da ake so a nuna mana wanda za a ba zakka kaso na farko baki na biyu miskini kuma kowane mun bayani duk wanda haka wanda yake yana da biya ki ta ce ne ko in shi ne jiki ne a wurin ka ba kiri ku za a bai fata kun wanda aka yana da abin amma baya da shi to kaga shi ke to sannan wanda shi ma ya yi da misali an ma ya yi zakka shi ma za a Ba bani zakka malamai su ce ya mallaka wani zai iya da misali amma da misali ba zai iya tsare musu ɗauka ɗan kasuwa ne yana da jari in kana da ne ba kama ba ne da kana da wannan ne kuma sun shekara a hannunka ka gana ka tashi ne kuma kana da yanzu wannan an kaji kuma da kuma da kenan samun misali ba shi ne ke duk wanda ke misali cewa zai ci zakka ba ita zakka rashin cin shi ne wadata wadata da take kai ma yanzu bayarwa ta fi kawo cewa ba ba ta amma mutum zai iya mallaka misali kuma yana cin wanda suke su ma za a iya ba su zakka ana wa ne sai magana cewa ainihin shi miskinin nan da muka bari a cewa da da shi da fakiri wanda wani ne a kan kowa da kuma da ke gani wa yake bukata a waye wani wanda ya yi da ke ka ɗauka ka bayyana malamai suke ta bayani a kai sai an nuna ayyuka masu aiki a kanta masu aiki a kan su ne wanda suke wani sun suke da ƙarfi an nuna ayyuka suna da haƙƙi cikin zarga ko da ma suna da kuɗi sake gwamnatin kano ka ɗauka iya kano kawai tana da masu tattara zakka su ne inda ita gaske ne duk gwamnati za ta ce sanar a kan kowa nawa yake da shi sannan kuma idan noma yake yi za ta ce sani kiwo da za ta sani lokacin gwamnati musulunci lokacin abubakar su bi haka shi wajen suka su'ad masu tafiya tarihi da su za su bi su gano da ya me yake da su kirga ko kana su kowa su yi nan su ɗauko abin da yake na haƙƙin zakka saura a bambata har ma haka ce ta kasa ta saba haka irin shanu ne ta su mai nono idan bujimi ne ta su ɗauki jini kan kuma su da da bujimi su ɗauko ta wani duk wannan ka ga an musu to haka nan kuɗi ne cash ka ga in wani kuɗi ne biyar da su da da nan da za a yan san da ba ba a su su kwa har ma su ɗauko da su kai kwa baki. ka ga sunan yi suna ne ba na karɓar mai jini da ba. kenan buga za a yi kaza za a wannan masu ake tattaro ta kuma ni an ya za a a ba su wani kira na da suna da kaso a ciki ko da suna da wadata ana a ba su na tattara da sannan wato ainihin a tsayin al'adar wanda ake gargajin zuciyarsu mun ji a yakin ne hmm. a gida a nan ya ba ka a ba zaka don su ba ta gani ma ya rarraba ma manya-manyan ƙabilu wanda suke shugabannin ƙabilun wanda an ba su ne shi ma'ala kuru iri iri oh. wani ya musulunta bai daɗe ba musuluncin bai bai ƙarfi ba Ba sai a ba shi na a kan ba shi a musulunci amma yanzu yan kwalifi zuwa wajen su da gina. wannan suke musulunci a nan kaga kwanan nan suka shiga musulunci ba zan zarka a wani ta lallai musu wannan ya dace ma'ana ruhun su ne musu wanda za a ba shi ana ga alamu alamun jawo su zuwa da musulunci kamar su kuwa kamar da za a ba ta kuwa da nan ya ba shi zakka kaga ya ba shi ne lokacin yana kaji hmm. za a ba shi dan a jawo hankali sannan cikin wahalar kulubu har wannan kafiran da ana ga suna da shan amma aka ɗaukaka aka ba su za a yi za a yi shan su da su wata sai a ba su domin da fitila su da yawan musulmi shan a ka a ba su za su ta shi musu su samu bakin su da su ma ana iya ba su wato ainihin zarta wannan kuma ana kulubu kenan wanda suke wato su wasu musulmi ne wasu ma ba musulmi ba amma dai ana iya ba su kamar da muka ce su fan bin umayya nan da ya tafi zakka ya ba shi yake cewa kai shi sanwan a ɗani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa innahu wa innahu la awwalun nas ilayya wa ma zala yudini hatta innahu la awwalun nas ilayya abin da su fa ne ce kenan yace annabi yayi ta bani ganima ranar ce wato ne da ba maki mafi wanda nake tsananin kiyayyar shi irin masu amma ya ta bayan yana ƙara ma har sai da nawa ya bi ko ba wanda ya tashi da shi sun kafin da dukiya ana yi da haji dukiya Allah ya baka yau da yawa masu kuɗin wasu Allah ya ba su dukiya amma kuma ba su san me ma amfani dukiya ba mutum ya ƙara kuɗin dukiya bankuna kamfanoni sannan ya yi kadarori ba iyaka wani mutum yawan kila shi ne da kansa yawan rukunansa yawan plaza plaza ta na bai san yawan sa suna nan kula da ne bai san cewa ya ciro su ya so ya kan shi wajen sadaka wani ta goma su ka da alwani ta ba sai ya su kawai ga magada shi kenan ya mamma magada kuma can da zagi na dai da ta kaga ɗaya wannan ya masu neman kuɗin amma yanzu ba su tattauna matasa ba a san wani mai alaji a kan ba Hmm. ba ka da kuyoshi ba na'am sai wani ya ci shekara ya hmm. ka san me hikimar samun kuɗi samun ka zo ka ba da su kai aikin Allah a taimaka ma addini ka fitar da zakka ka fitar da wajibi da ke da ita da masu neman ta sannan kuma ka zo ka bayar da inda za a lalata su ne ba su musulunta an gane da kyau wannan yana cikin da ku daga su sai alƙalin da ko alƙalin nuna da ga daga ma'alar kurutu sai alƙalin alƙalin shi ne ko a yi kafin da musulunci to da kayi da ga kafin su ne yan tawaye yan tawaye lokacin da ake tafiya a samu bawa da bawa yana iya zama halin kakai sai ka sa kuɗi ka sauro shi don zakka ka ɗanta shi wannan ana yin kuɗin zakka ko kuma yana nan musulmi ne a hannun musulmi amma bawa ne sai ka yanta shi ko kuma a mai gidan shi ya ba shi fanta mutum biyu suke da shi wannan yana da rabi wani yana da rabi rabi ya ba da rabi ya yanta shi rabi bai yanta shi ba sai ka ba da kuɗin zakka ga wannan rabi dan ya zama cikakken ɗa wannan duka shi yake kira da ka wanda a yanzu kusan ma ke cewa ba wasu bayan da za a ci ga su za a ainihin wato yanta su sai na gaba shi ne a gayin nuna su gayin nuna a kan ne wani sai cin bashi saboda bashi a ɗau zakka a bashi akwai wanda abin da nan malamai suka ce dole wanda za a bashi da sunan bashi da biya sai wanda ya ci bashi ya yi wato ya ci bashi na ana ya yi abin da ya hanya halar ba ta haramu ba an fahimta da kyau ba wanda ya ce kawai ya je yanzu misali ya je ya yi caca an cinye ya ci ba shi ya biya shi gari tata kuma ne kasa aka ci yi tata kuma ga ba shi malamai sun ce wannan ba a ba shi in ya tuba ya bari sannan ga ba shi sai a ba shi sai ya warware su ne ya tuba ya ne kuna gane yi kuma wani ba shi da zai ci na haramu ba ba a ba shi ne ya warware sai in na halal ne sannan da cikin su akwai wanda ya ci ba shi da niyyar biya ta wata annoba ta man kasuwa ne ya su kayan mai kaya ya zo ya sa yana cikin biya ka da tsere biya gobara ta zo a wani bayan tafiya saboda haka sai yan kasuwa yan wasu tattara mai kata su ba shi domin ya warware matsalar nan ba shi da ci sannan kai wanda yake ana iya ba wanda ya ɗau nauyin mai bashi dan ya fitar da shi daga kanyin da yake ciki wanda ake ce masa hamala tsari ɗaya ne malam murtala ya sami wani ɗan uwa ba shi ya mai karfi zuwa kai ya rage da ɗan ya fi mai ma ya zuwa masallaci dan yi zo masallaci na kuma wasu masu bashi na za su kama shi ya rage yadda zai sai ya zo ya sami wani suke zo shi ba shi ya mai ya fi ya fi ya kuma sai ce masu yanzu ni na wani ne da ko bayanta kaga shi ke ne yanzu ba shi ya lafiya shi ma da su zai ne da kuka da wani. a wasu inda wanda ya ɗauka ba da shi zai wanda ya ɗauka wai nan shi ma za a iya ɗauka kuɗin zakka a tattara a bakin roje domin ɗaukar ne ya shi ma ba kuɗin gare mm. kuna fahimta da kyau to shi ma za a iya bayarwa ta yi wani wani wannan wato bashi da ya ɗaukan mutum shi zai fita sauransa har wa yau wanda suke rikici akan wani abu ya haɗa su da ana son ki shi na miliyan ɗaya ce miliyan biyu kanin da wannan ana tsaye wato kuma yana cewa ba shi ne yana cewa shi ba ba shi ba ya tsaye amma ne ba yi kuma san miliyoyi ne kuma ga kuɗin zakka to sai a ce duk wanda ya za a wuce an mutu wannan magana ga kuɗi a biya shi ke kuna idan idan ana yin kuɗin zakka a ƙarƙashin wannan ba a wato namba ta ce fi lai na ke nan kenan majalli kan tabarki ke nan wanda ya taho ko da ko da ci ne a garin su amma ya taho inda kuka sai gudurin da ya kai ba yadda zai kuma gida dole sai an tallafa masa da shi ma ana iya ba shi zakka abin da zai bai da shi gida inda a samu wanda shi ne yana kayansa sai a kawo zarka a bashi shi ma babu laifi a wannan malu shi ma fi sabilillahi malamai sun ce sai tafiya ta fi sabilillahi da tafiya sai ta hanyar saman Allah ya ya je ya ɗauka shi wannan rikicin bandala za a ba shi ba sai a ce ka sai za ka mai da kanka babu gwamnati kuna gani sun da ban kayan da ya hau kasa daga farko mai sami matsala ta rayuwa a kyale shi kawai inda ba hanyar Allah ba ce amma ya yi tafiya kasuwanci da kusan aka yi a ya tafi kai ziyara ya tafi zuci ya tafi abubuwa a ya tafi neman ilimi mutum ya yi masa wani sai a bashi ko da ko asali yana da hali wato ainihin a garin su kenan ya samu wasu wasan da muke cewa la ta fi sadaka da ramiye illa ya fasashi ba ita wata wato ta sadaka ba ta halarta ga wani wanda ce a wuri a kawai na ɗaya shi ne al'amin ƙarya wanda yake hidimar tattaro da kusa da shi ne za a ba shi a cikinta an wani jirin ishtaraha bi maliki ko mutum ya je sai zakka da kuɗinsa zakka kai ne misali an ba ka ɗansa zai yi buɗe zakka kai kuma ba yi wata da kai wani kake bukata sai ka kawo man ne na saya wannan saye da ne kuɗi na ne na je na yanka na ci wannan daji sa ne na zakka amma da kuɗi na na saya shi bayan da ta ya gane kyau sannan an gano ko wanda ya shi wato ba shi ba shi mai karatu ko da yana da wadata a baya to sai a bashi da ya warware sannan sai kuma ta tsari sabilillah da wato wanda ya tafi wato dan mayaki ke na fi sabilillah shi ma sanda zai tafi yakin nan abinda za ka tantaba mai ya tafi za a iya ɗaukar kuɗin zakka ana mashi da yana da kuma da ana sojoji da na musulmi a da ta da babu ba kimani za a iya ɗaukar kudin zakka a haɗa ma sojoji yadda za su iya wannan koda kuma da tsari za su zama hawan miskinin su sadaka alaihi ko su sujjika alaihi sai na kuma je da kaliye ko kuma miskinin da aka ba zakka na zo hannun shi kuma sai ya farka kyauta ta da kayawa wani wani an ba ta miliyan biyu misali zakka kana da kofar kuma shi zuwa da shi amma sai ka kai ma ya kamata ka kawo wani abu ne kai ko ka ɗauki ɗaya dubu yi ka je ka bashi kofar su ka yi mai hali ɗaya na kamata ka yi yanzu a waɗannan mawadacin abin da zai ci ga wanda ka bashi adalci su ne mawadacin da aka nabi shi ya adalci waɗannan alaihi wasallam wadannan sune Allah yake faridatu min Allah wannan dukka farilla ce daga Allah mana hukumar qadarin takdirin lahi wa fardihi wa ismihi wannan hukunci ne da Allah ya kaddara shi da karan kanshi sannan kuma farilla ce da Allah ya rubuta ta rabo ne ne ya bashi da kanshi wallahu alimul hakim Allah Allah musulmi ne ko mai hikima ne shi yasa da Allah ya sa a fara masu neman kuɗi ko masu zama suna fitar da zakka ita gwamnati ta zama ta da ciki kuma shiga na da ma na zuciya ba to duk hayaduwa da da su za a ciki ita ma dama hikima ta masu hali na sama can su kan kafo su kuma na kasa mara shi su kan kasa ya sami ne ya dama haka Allah ya tsara wai ba za su zama dukkan kuma da a wasu masu shi wasu kuma ba su da shi kuma su sun sako shi ne hikimar da a za ta da sami ƙauna da san juna idan mai shi ya bayar mana shi ya karɓa zai kusa ko ba zai zai mai addu'a a cikin tashi Allah ya sa barka ko ba zai ba ko in ana wannan kuma na ga kowa ka ana yi ba wani kaɗan musulmi masu abubuwan da Allah ya ba su ilimi da imani suke zakar da sun yi da za su saboda tun daga kan yan uwansu mabukata ga sanan makwabta mabukata masu aiki a kan dukiyar mabukata ya rasa mai yin da mabukata suna nan yanzu wasu suna kokarin zakar amma ɗaya su ke yi su ma sai rasa zakar yan uwansu na jini dukkan su kilawan shi shi kadai Allah ya da mabukata ya sannan makwabtansa kila shi kadai ne mai mai haske mabukata ya sannan masu juya kuɗin su ma masu masa hidimar kuma mun bukata domin ya fitar da ita sai ya rasa zai amma da duk da wannan yanayin da a ce masu suna yawaita hmm. da sai ka ga ainihin marasa shi sun sauƙaƙa sannan wanda ya karɓa ya karɓa da kauri shi kuma kila ba sai ya zama da su masu bayarwa yanzu an baka kasuwa ne ka kaji a ɗaya ko mai ka kaji na da aka baka insha Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ya ba su ya ku ji wannan musuba ce ta bani gwamnati da da gwamnati mai da kuɗi kawai shi da ya sa da amma yanzu yana ake musu haraji haraji ya yi gwamnati da san kuɗin kowa su biyar ta haraji ba hmm. sai dai in ba ta so ku da haka ake shi ke shi ba ruwan shi sannan talaka da gwamnati za ta raba musu kira mutu amma halin da muke ci sai dai mu ce ina da zafi ko ina da zafi shi yasa ake samu ba. da kuɗi mara shi suna jin hauki ya wuce a tsara da zikin da ƙulli da ma mummunan addu'a shi kuma yana musu gashi nan ne zai fi zama babu da shi yana yi ana raina saboda masu zuka shi kuma da ake muwan babu godiya ana sannan kuma ba ma a komawa a nema wani Allah ma su ta shi maimakon su koma ta kuma nan lokacin da ta rufa rahmatullahi sai da aka musu koko wato akan a madina da mutanen madina da ansa da muhajiruna aka ce ga adana araba yake a shi da nuna musu kwarai yau da aka kwada yau mu mu samu bayan bayan da aka tantance mu ba a kasa da ke dai a ba mu dan su kuma su da musibar ne dole aka mana mu a ba mu a ba mu a ba mu shi yasa masu bayarwa sun bayar ba ba da an mana tarbiyyar mu mu a samu ku bayar ɗan dabinan nan za a sha ruwa ne nan so bayar ɗan da wanda nan bayar zoban nan bayar waye zai ga masu ba su nan amma kuwa shi da hannu zai so yake a bashi to masu neman a ba su sun masu bayarwa sana a buɗe mana ba shi yasa ya kamata wannan ɗabi'a kawo sun saurara ba a cikin harkar ba a miƙawa a bata a tashi da ɗabi'a har ku girma haka kai ba ka da a kai ka baya wannan ɗabi'a ce wani dole ya kamata su cire su suna kuma mu ko na mu sa a kan cewa Allah ne ke cewa ya yi kuliya bayan kuma ne ke cewa hannun da zai yi ka ya ji alheri kan hannun da ke kasa kullum ka zama dole ka kai ka baya ba a baka kuma sannan da ba su gane zakka can da ne bai da Allah ya ce kun ce da mu ne kada ka kashe da yi. Zakirin da malamai sun ce ai asalin zakka da cini da wasu ba sha hudu ne zakka nan sura biyar da ɗaya nan an raba shi da wasu miliyan talatin da tara in ba shi ne wanda ya ce ta wancan talatin da tara to kai bukata ta kullum ka karɓi da shi kai ba ka bukata ka bayar ai kamata ya zama zukatanmu da kuɗi ɗayan tun daga ‘yan ƙanana misali rigar kanmu a kan bayan baya yaro ne ka dan karimi ka koya musu ba da sadaka muna tafiya ga mabukaci ka ɗauki koyar naira goma ka ba shi kusi bayan ka iki ya ga kai ka ba shi ta ka naira ashirin shi ko ya ba da naira goma me zai koya da mutaka hmm? kana da mabukaci ka goji kwano ɗaya na shi dama ka ba da mabukaci kai wani wannan za ka shiga cikin zuciya shi ma sun gaba hmm. amma sai dai zan yi a ban a ban a ban kuma a bani gwamnu ya Allah to dan Allah ya za mu samu zaman lafiya ba ki iya da ba ki sai da ba akwai wanda yake kuma zakka cikin kuma kike nan ta kawo wannan gabar a ba da samun fahimta juna tsakanin wa shi da mace Allah ya sa mu dace Allah ya samu dace ya Allah ya ce

wa yaquluna su duka cewa huwa udhunun shi kunne ne ma'ana ne ma'ana kunne ma'ana shi duk abin da aka faɗi yana ci qul udhunu khairun lakum ka ce musu ka ce shi kunnan alheri ne a gare ku yu'minu billahi yana yin imani da wa mu'minina kuma yana yin imani da mu'minai a gaya masa na gaskiya wa rahmatun kuma rahama ne lil ladina amanu minkum ga waɗanda suka imani a cikin ku wal ladina yuduna rasulullah waɗanda suke cutar da manzon Allah lahum azabun alim suna da azaba mai radadi gobe kiyama Allah ya tsare mu da munafiki amin to sauran munafiki kasancewar manzo kun san wahayi ake bashi eh a harshe larabawa suna cewa wani ko kuma a ce kuwa ainu ya sa masu kiran da su a tsohon ne kan asiri suke kiran shi da ainu ba ainu ai wata gaba ce amma gaba ɗaya ya kira ka kai saboda ne da irin suke ne kan asiri to haka kuma kunne suna cikin mutum kunne abin da suke nufi don abin da suka faɗi wannan yana ci ba da suke nufi shi manzo sallallahu alaihi wasallam da suke jingina wannan kalma ba suna wala musu ne a matsayin yabo ba suna faɗa masa ne a matsayin cutar. idan an ce cutarwa jingina mata abu na aiki da suke gaya ma annabi wato ƙurun wai suna da duk abin da aka zuwa gaya mai na karya da na gaskiya suke karɓa wannan ba aiki ba ne ko kai yanzu aka jingina masa wannan an aibata kwanye zai karɓa a ce duk magana da aka gaya maka da ita gaskiya da ƙarya da ta kafa ta ita to anan ba wani suke jingina ba munafiki kenan wa minhum alladhina yuquluna al-qul wa wa minhum alladhina yuquluna nabiyya daga cikin sako ne suke cutar da annabi cutar wannan shine wa yaquluna ko udunun suna cewa shi kunne ne duk a cikin ji gaskiya da ƙarya sai karba ya dani shi kuma suna faɗa mai wannan saboda duk abin da suke ana saukar da aya a gaya muku na sai za su shirya shari sai a gaya muku zo a cikin ma shi ke nan shi ya sa ma ya rubuta kullum kamar irin rubutacciyar dabba in sun zo sun zauna kamar manzo haka suke kamar za a ce kan tashi saboda abin da ke sauka na wahayi kada a faɗo wani sirrin su kuma haka kuke ɗabi a su to shi ne sai Allah ya musu ne su kulka ce kulun kulun khairi da shi ɗaya kunne ne na alkhairi kuma a gare ku da ake nufi wa kulun khairi ya nufi sadika lil kai alkhairi ne a gare ku domin ya san mai gaskiya kuma ya san kaya wannan sahabbai da suka bar shi munafukai a ci ana gaya masa yasa kuma Allah ya kara masa da yayin da samu Uzaifa abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam da ce ya ba kai ne abokin sirrin manzo dan Allah ya mun bayani ko ko na cikin munafiki ne ka duba Umar ko kuwa shi kan imani na saboda shi Uzaifa da dina ga ya yi wasu abuwa wani munafiki ne wani munafiki ana ga wannan alkhairi ne duk da annabi Allah ya bashi kunne sannan ana yi masa wahayi a gaya mai wani mai gaskiya ne mai imani wani kuma makarici ne wani mahaici ne rafi ne saboda haka ta kaga ya zama khairu da kuke sannan yau da billah dan ya yi bani da Allah shi ne kuma na farko Allah ya koshi da a la ilaha illallah yake wannan kalma ya ta kaga kenan ya ji gaskiya kan wallahi na Allah ya gaskata ta sannan kuma ya yi imani da Allah subhanahu wataala sannan wa yu'minu bil mu'minina kuma yana imani da mu'minai na gaskiya a cikin siga su abubakar su umar su usman su ali asharatu wasunan aljanna guda goma nan ahalu baladin su nawa su dari uku da sha bakwai sannan da ahalu baladin zuwa su dubu ɗaya da ɗari to duk wannan su ne manya manya da kare na wato annabi yana imani da abin da gaya masa tun da su masu gaskiya ne yasa na sha gaya muku malaman da ba sa fita kan sahabbai wajen bincike kan jarfawar abin nasu dukkan su masu gaskiya ne yasa ba za ka taɓa su wani malamin hadisi ya ce maka yaya haƙi ya ba duk magana su daga kanta da ya ke fara a cikin ta kun gane kaga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa da lil ladina amanu wa taqu ai ko rahama ne ga wanda suka yi imani a cikin rahama ne gare mu a mun ma suna samun rahama ai ko manzo haka Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ai ko kuma sai dan ka zama rahama ga aiki gaba daya tsuntsaye dabbobi kwari duk suna cikin tsarin dan ai ko manzo da su sallallahu alaihi wasallam sai munafukai kawai no sai kawai masharanta sai ma da shehu kuma Allah ya mai wasu da shehu mm. a wannan sura ta tauba shi yasa ake kiranta al-fatiha mai koya sunan kai sai wanda shine rubutun rasulullah sannan kuma waɗanda da suke cutar da manzo ana ana Allah ya ce lahu azabun alim suna da azaba mai radadi a can cikin suratul ahzab Allah ya ce la arabu wallahu fi dunya wa ta. Allah ya kire masu a rayuwar duniya da lahira na bukai da suka cutar da manzo suka cutar da matarsa suka cutar da sahabbansa suka yi ta mai shari iri iri Allah a kace su Allah ya kace su Allah ya kace والله ورسوله أحق أن يؤتوه إن كانوا مؤمنين

don su wato yadda da su su munafukai ke ana gaya ma manzo ana gaya ma kuma al'umma su kenan ya ya halifuna billahi lahum li yuzuku za su kayan yanke muku da Allah dan wai su yadda da kuma ana da su da su kenan Allah ya ce wallahi wa rasuluhu ahaqqu an yuzuku ai Allah da manzon su suka cancanta an yuzuku wato su ne da su in kanu ne tafiya sun kasance su mummune ne haka rantsuwa mutum ya rika rantsuwa wallahi kaza kaza ruwa ke nan wallahi sun so a jiya ne wanda bukatu kaza kaza sannan ma ka kuma mutu hmm. shi kanan kan ne da dan kuɗi da su wai don su gane kamar su ɗin nan ka suke su wannan ana yin su duk da suke bari wallahi wa rasulullahi wa rahmatullahi ai Allah ma ne su suka kasance matarsa ne ba ka ne ne da ana ana da ke kwama ki dan manzo ne ku shi da kwama ki ka su kullum mutane su kokari su nuna yi abin da za su ita ko da za ku na ta zayar da za ku tsara ya bayyana mutane da kwari ce. wata wani ba shi da ba mai ci mata ya zama masu wannan da yake su shan wahala kai ku ce kai ba ka da manufa ba ka da wani ƙarfi da za ka ci kuma ka ka ta ba. in ka zo wannan kuskus kai mai bayani da zai so in ka koma wurin wancan haka dai wani kowa ne ya ce to wannan kai ka haka kuma ya tafi kowa ne a ya za a bi da kai ni na da aƙida ta da fahimta ta da komai kai ka zo kana wani rarrage ne kana raba kafa ɗaya can ɗaya ka kada wani abu da can wanda ka je wurin shi ma da aƙida shi ne ya saka ba ka je kana raba kafa ɗaya na zai da kai shi ya samu na mutum ya fi shan da zama nan ya wai ba su sani bane wanda wato ainihin ya kama ma da manzansa ba an da zama kaji da tsira shi yana da jama'a zama ta da tsira ne da wani a cikin ta ذلك الحزب العظيم وان

murabaha akwai musawa cinikin a shi ne lawan kasolin jami'in bayan wanda da a na shi biyu da ɗari kaga haka komai kuma ya to kaga yanzu a cikin kanta ko ya ke ne za mu riba shi ne murabaha a ka kare ne ka ce nawa na sauri nawa a na ce ma dubu biyu da ɗari biyar ne cinikin riba ke suna magana kuma sai ku me mm. ko mm. ne ne mm. ne mm-hmm. ne ne ne har ya yi da na wani abu in sayar maka kun ba ban samu ba ni dai tsaya ba zan iya maka da shi da ka sun na akwai da su ke rasuwa ba ku wancan ko ka bari gaskiya littafi dubu biyu da ɗari da yake abu ya ne za ka ban yi ba ina mai sauki riba gidan ci a ni yana dubu ɗaya ka dubu yau zai koma kenan shi har haka nan ce kuma haka kai ne ya kamata ya a cikin kai nawa ka so ba abin da yana da kare da su nawa a so ne ke ya yi a ba ruwa kai ne to na ya ku biyu kaga bai mamai man da kuri ba kenan ko na'am albarka na ta ku biyu da hmm. ya mamai man sai ruwa kasuwa kasuwa na ga shi kenan na ayuba ara kile ya biyu kile ya biyu to kowanne ya shara musulunci ya alaka amma ba ya wannan ke ciyar da hali cin da rantsanar ke yana cikin manyan wani da su kai ta wallahi tallahi na wannan wannan a a wallahi wata za ka wallahi kuma kuma sun shi ba ya kara da yi da kuma ya rasu kuma duk da yi da yi wannan ka ne da kan ce wato alhaifin kaji ba ke rantsuwa ta ji ba ta ainihin ta kara kuma Allah ya tsare ainihin na kai da bi a cikin su rantsuwa don a yarda da su ko kai kan da zama kullum rantsuwa ba ta kama ka kai ta kuma in wani abu da za ka kai da da wani shi kalmiyar da ana da kuma manzo ba kawai ba domin ka samu ta wani ta rasa da Allah da ta manzo ka ta da su na kuma a nan ayar wani aka ce wannan duniyar fafa ma Allah da haka shi ne ka tsaya can biyan da kuma suna can biyan zama a jinar ke kuna da shi ne mai wato man a wannan ayatin man yuhajibin laha wa rasulahu wanda ya saba ma Allah ya zama Allah da mutum suna gefe shi kuma ya koma gefe na faɗa shi mutum mai wannan da Allah ya shafa Allah da kuma a zama kuta jahannama ce makomarsa hajjin ya kuce da wani ciki za ki da kitu tunani wannan kuma shi ne wato ainihin tafiwa mai ce a jahannama za ta zama makomar mutum da kafirai da muna munafukai wutar jahannama ce makomar su shi yasa kullum kana mana karatu mu na su mu rika jin siffofi siffofin mu ne ya ta karanta musu mu kokari mu kamar su mu zama irin wani su munafukai mu nisance su saboda a cikin musulmi da ba su samu munafukai siffofin kafirai ana gaya mana ba mu ba su shi ne kawai amfani dama kashi ne mu kasa mutane mu'minai munafikai sun mu na munafikai suna tare da kafirai amma suna da cikin musulmi Allah ya kare mu ne Allah ya shi تنبئهم بما في قلوبهم نعم Allah ma yau ya ce ya kawar munafiquna an tunazzala alaihim suratun naqihum bima min qulubihim wato munafiqai suna gudu suna tsoro an tunazzala alaihim suratun a saukar da wata sura a kan su naqihum bima min qulubihim wacce za ta rika ba da labari da abin da ke suka kasa abin da uku za a yi su a taron a no kafirai da sun ba maka aka yi malin ruwa da ya da tsoro kada a da aya ko sura guda a saukar da sura wacce za ku rika ba da labarin abin da ke to ku ci gaba da kiranci inda Allah ya haɗu musulman tsaro dan ya haɗa ke fitar da abin da kuke ko Allah na su ne ba su ci zai ci kasa kwarin musulunci su ko da ko da Allah ya Allah Allah a ci Allah da wannan abin da suke tsoron a shi ne wannan قل أب الله وآياته ورسوله كنتم نعم. تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم نعم هذا هو الجنس ولئن سألتهم ما يقولون إنما كنا نقول ونفعل إذا كتم كويس كذلك أبين في كسكس ما يتبيع هذا لا يتبيع wasan suka ana tafiya suna suna igilanci ko yanzu a cikin kuma ma ba su zuwa suna yin gidan kifa ai ana tare da su amma kuskus din da suke ana kira ana yin gidanci ana tafiya ana yi a kyanke su da ya da cewa shi ne ya da ce wani sa a can in ka tambaye su wannan kuskus din da suke da ya kurun nan za su dan ke mata su ce inda ma kuna na kudo na ha kawai mun muna kan wasanni ne muna kan kusa muna magana ta mata biya ta taimakewa kusan tafiya ne ta da ta ayar ko ana tafiya ana ta dan labarai da har da ta yi yake ana labarai da kisoshi ya yi wani wani tafiya ko ta tafiya saboda ana ta ba da labarai wai irin wannan wai za su gaya mu annabi ne ba ta tsaya bin su kashi ba wai kawai hira suke tsakankanin su na ɗaya da ke tafiya ba yi suke da wani kuma ba kuma yi suke da shi ba haka za su rantsu ma har da rantsu rantsu maka sai aka ce kun ka ce alillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ka ce musu shi yanzu da Allah da sanar da ayoyin Allah da ko ka kasance kuke gilanci hmm? amma ne wani an gaya mai abin da suke faɗi da na ce la kar ku ba da wani uzuri cakokosin da kuke wani ne da kewar tafiya ne don ka ku gani san tafiya shi yasa kuke yi wannan kar ku kawo kuzuri irin ka farko ba ku ne hakika kun ka kuka bai imanin wannan maganganun da kuke kuna sukar annabi kuna sukar kayan Allah ya saukar na gaya da wannan kuɗin nasara sannan ko kuna sukar mazo ya ba da labarin da kuna gaba gaskiya ba wannan hakika kun ka kuka bai imanin in na ba a tsara su cikin ku dan muke mota bangare da ke maka su abuwa ji Allah hmm. kuna gane ma a da ya fito da ya kan za mu yi wani a cikin su azama domin sun kasance mutane mai musulmai da wannan aya lokacin da ainihin kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin wato zai yi na Allah cewa ibrahim da yake cewa wani mutum ne lokacin ibrahim da yaƙi ta huta sai wani majalisi sai ya zo zauna yake cewa ma da aiki bisila wa rabu na fadila arhamu butunan wala akbaru alsunan wala akbaru inda liqa wai zo yana tsaye yana tsaye da sahabbai ya ce ni ban ga wato mutane masu son cika cikin su ba irin wannan sanar na abin rubin sabai sannan wanda mabiyar wato harshe ta irin harshen su ba harin ta ba da labarin za a kaza za a yi kaza na nasara sannan wala alwani da liƙa wanda masu tsoron wato wajen haɗuwa da abokan gaba ba ga su da tsoro ga su da harshe makarici sannan ga su da cikuna masu cika cikunan su. وقال ابن المسجد wanda ya zauna yana ba da wannan labarin da wani mutum ya ce ka zafta walakin na kan munafikun ce kai ya fice kuma lallai tabbas sai munafiki ne yau ibrahim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na ba mu zo labarin wannan abin da wa baraka zalika rasulullah sai labarin ya kema manzo abin da suke faɗi musannan wa nazzala alquran wa nazzala alquran sai qur'ani ya sauka قال عبد الله بن عمر انا رايته متعلقا وقد ايضا بحبه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ko wani wanda yake musu ta kuma ya ce ina ga shi da idan a yana rike da igiyar faguwar mutu ka san jagowa wata ta kara igiya da ke a ko shi ne ya ce na yana rike da wannan igiyar shimfiɗa da kuma manzo da ilwana na ganshi a wannan lokacin da na ganshi a lokacin yana sama manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna ma kunna naqulu wa na'mal muna tafiya da ɗan gida muke yi muna ɗan labarai na ɗaya cewa na abin wai na nuna mai zuwa da cikin madina gaishe a daidai lokacin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko manzo an mai wannan wahayi ana yana tabbata cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah sannan da ayoyin Allah da manzonsa kuka kasance kuna ikilanci ai an musamman da labari da abin da kuke tafi da aya ta zo kuna ma Allah ikilanci kuna ma manzonsa kuma ayoyin da aka sauka manzo kuna karanta su da wannan ne magabata suke cewa har yau har gobe duk wanda ya wuya wulakanta daga wani abu na manzo ake cewa ya karɓa dole yau za ka ga wani abu na aya a kwatai ake cewa ya karɓa da wannan aya ake kafa hujja da hmm? a billahi wa ayatihi wa rasuli ko wa rasulihi ko don tastanziluna injiyancin da karɓar suke yi ma manzo su yi kafin ɗin da shi musuluncin kai shi da wasu ma da suke sun musulunci da musulunci wannan malamin sun dauka ke cewa hukuncin su ci sanyi kuma hukuncin su sun kai ne ko da kowace irin sallah ce sai su dawo su tuba su bai sannan ne ake iya wato wajen da su wanda kuma ya zaɓi manzo ko ya tuba dai a kashe su kisa na aiki hmm. mai wanka a yi mai sallah a yi mai addu'a a shi Allah ya ba kama a kashe wato wasu na amma sai an raba shi da duniya in ko bai tuba ba a kashe shi a jashi kamar kare a gidajen kawai wannan ga kuma an nuna wannan lokaci ko na'am to nan za mu tsaya a nuna makaranta yi Allah ya barka da amin akwai mahaifiyar wani abu da yake da su kai mahaifiyar ta ke su na'am kai mahaifiyar ne masa wani kamar gari ba ne ne kana wani gari Allah ya masa asuwa da mutum da masa da ajiya sannan akwai mahaifiyar ta wasu abubuwan gawa wannan ko ali sa'adu amin amin amin amin